yanzu haka dai wasu 'yan majalisar dokokin jihar adama kusan 23 na faharamar barin jam'iyyar ta pdp don nuna su game da rusa shugabannin jam'iyyar na jihar adama da uwar jam'iyyar ta yi daga abuja su da 'yan majalisar da aka ce shugabannin jam'iyyar da aka rusa su musu alkawarin samun tikitin tsayawa takara kai tsaye a zaɓe mai zuwa na maganin matakin da uwar jam'iyyar ta ɗauka bai dace ba mr solomon kumanga da ke zama sakataren yaɗa labaran kakakin majalisar dokokin jihar adama Ahmadu umaru fitiri ya ma tabbatar da wannan yunkuri tare kuma da bayyana dalilan da yasa 'yan majalisar ke wannan wannan barazana. Gaskiya shine don saboda wasu mataki da jam'iyyar PDP suka ɗauka musamman bayan aka yi rusa majalisar PDP na Adamawa su majalisar eh, dokoki na, jiha sun yi barazanar za su koma an muddin dai wasu matakan da aka ɗauka ba a canza su ba kuma ba a maida su 'yan majalisa na na na PDP. To kamar su nawa ake sa ake tunanin kanta za su canje shekan su koma APC a 'yan majalisar. Wurin ashirin da uku daga cikin ashirin da biyar. Wannan fana zuwa ne yayin da ma shugabannin jam'iyyar da aka rusa tun farko ke ma shirya wani gangami a yola don nuna fushin su. Chief Joel Hamanjo da ma da ke tsohon shugaban jam'iyyar da aka rusa ya ce fa su kam suna nan daram. Akwai niyan a sake aiko mana da candidate wadda ba shi muke so ba ba za mu yadda ba duk da suka yanka saboda haka na saya na da ni da eskonawa a gaban ku wayanda za su iya su kore ni ku su ne zatturai nan amma ba daga waje ba ne za mu je kotu marubuci ne n mu kuma muna har yanzu ba wanda ya yi challenge namu To sai dai wani kusa a jam'iyyar kuma dan takarar gwamna Dr. Umar Ardo ya bai waɗanda aka rusa ne shawarar cewa. Ta rusa su ga hannun rusa su sai dai su je kotu kotu tarmai da su. Amma jami'a ta ce ta rusa su kuma eh, eh, National Working Committee tana da powers based on the constitution ta rusa su amma akwai ka'idodi. so ba sani ba ko sun bi ko ba su bi ba. Wani shara ya kamata ka ba su su waɗanda aka rusa yanzu suna ganin kan cewa a ba rusa sun ba. Su a a rusa su amma su rike kotu. Ka san shi ne dama ni kullum dogara na. a rike kotu. Kawo yanzu tuni har 'yan kwamitin riko da aka turo daga Abuja suka iso don jan ragamar jam'iyyar kafin gudanar sabon zaɓe wanda kawo yanzu ma an zura ido na ga yadda wannan damarwa za ta kaya ganin kowane bangare fa ya ja daga. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.